yan uwa masu albarka barkan da sake haduwa da ku a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan birnin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar juma'a ne sha ɗaya ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara hudu. wanda ya dace da bakwai ga watan goma shekarar bature 2022 wannan shi ne darasi na 99 insha Allah a cikin jerin giyar kake da bakwai 97 a cikin jerin giyar darussa na littafin riyadu salihin min kalami sayyidin mursalin wallafan shekul allama abu zakariya yahya bin sharaf al-ma'ruf bin nawawi Allah madaukakin sarki ya ji da rahma wanda yake zuwa mana daga wannan masallaci namu muna roƙon Allah madaukakin sarki da eh, ya da idan ba manta ba insha Allah mun dauki wasu lokuta da muke ah, da suka gabata muka yi karatu a cikin littafin wajibul muslimina fi difa'i anir rasulil amin to mun kammala wannan risala insha Allah mun dawo za mu ci gaba kamar yadda muka ambata a cikin littafin riyadus salihin in ba manta ba mun kwana a ƙarshen babi na talatin da uku wanda yake bayani game da matsayin masu rauni cikin musulmi da kuma yi wato yara ƙanana da mata da waɗanda suke miskinai da marayu da makamantansu a nan ne muka ji bayani wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna irin yadda ya kamata mutum ya mu'amalanci wanda yake talaka da wanda yake maraya da karamin yaro da mata da makamantansu a yau za mu tashi inda mala ya ce babu wasiyyati bin nisa'i babu da zai bayani game da wasiya game da mata to idan wani zai tambaya cewa ai a baya kuma mun ji magana game da mata a cikin jiragen lissafin a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wancan ana maganar umumin mata ina fata fahimta da mata yara ƙanana da 'yan mata da matan aure da zawarawa duka dai umumi mata amma nan inda ake magana wasiyatu bin nisa'i to ana magana matan aure ne ya kamata mazaje da suke da mata a ƙarƙashin su a ƙarƙashin aure ya kamata su mu'amalance su ina fata an gane bambancin kaga wannan ya fi keɓantuwa fiye da wancan da aka wuce kenan qala Allah ta'ala al-imam an-nawawi kamar yadda ya saba zai mana yi wato sharan fage da ayoyin alkur'ani wanda suke da alaka da wannan bayi ce Allah madaukakin sarki yana cewa wa'ashiruhunna bil ma'ruf idan za ku zauna da mata a matsayin matan ku na aure to ku yi mu'amala ku yi zamantakekeniya da su irin na aure a bisa ma'arufi wato abin da aka sani cewa wannan shine ka'idan zamantakewa kada ku yi musu na zalunci ko musgunawa ko ƙoƙarin ƙuntata musu irin yadda za ka ga al'amari yana kasancewa a da yawa daga gidajen aure a yau Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu wannan aya ta sha tara kenan a cikin suratul nisa wa qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki har ila yana cewa walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ga wanda suke da mata sama da ɗaya kana da mata biyu mata uku mata hudu Allah ya ce to ka sani cewa zaman nan da za ka yi da su kar ka manta ka'idan farkonta da Allah ya ce ka kyautata zamantakewanka da su ko to sai Allah kuma ya kawo ka'ida akan cewa tabbas Allah mahalicin mu gaba ɗaya ya san cewa ba za a iya yin daidai ɗari bisa ɗari ga ainihin wato waɗannan matan ba ko da ko mutum ya yi kwaɗayin yin haka ba zai taɓa yiwuwa ba amma abin da Allah maɗaukacin sarki yake so shine ka yi ƙoƙari ka kwatanta zama an gane wannan da kyau ko Mana irin yadda idan ɗalibai suna jarabawa a makarantar nan sai a ce musu attend question kaza da kaza yi ƙoƙari ka ba da gudunmuwanka ne amma ba za ka iya ɗari bisa ɗari yadda misali malamin ya nema ba to haka Allah maɗaukacin sarki ce wai ka ce ji yadda kai wa matarka a Aisha haka za ka yi wa matarka Hafsa wannan ba zai taɓa yiwuwa ba an gane wannan da kyau ko to amma cewa ba zai taɓa yiwuwa ba wannan kuma baya nuna sai kuma ka rika yin na gayya da ganganci Allah ya sa jama'a na fahimta hadisan da mu karanta duk za su mana sharhin waɗannan ayoyi insha Allah shi yasa ba ma san mu tsawaita Allah ya ce walau harastum ko da kun kwaɗaitu zuwa ga yin hakan ka ce kai kam za ka iya wato abin da za ka iya dole sai ka yi adalcin nan ɗari bisa ɗari da haka yadda kai wa wancan haka za ka yi wa wannan sai ka yi haka Allah ya ce ba za ku iya ba da haka fala ta milu mai abin da dai Allah ya hana ku shine kada ku karkata karkata na baki ɗaya ya zama kuma a fili a hakika a zahiri to kuma kai sai ka gaba ɗaya sai ka yi wato nuna soyayya ko fifikon ɗaya a kan ɗaya a bisa zalunci Allah ya ke fata ruha kan mu'allaka ita wancan ɗayan sai ku bata kamar ratayayyen kaya wato ita ba ta ga menene ake cewa kenan ita ba a barta ta ainihin wato fita wannan gidan auren ba ta san cewa ita ba mata aure ba ce an fahimta ko to kuma tana cikin gidan babu wani abu da yake alamta cewa wannan fa matan wance ce Allah ya sa jama'a an gane ba wani abu da yake nuna haka gaba daya ya yi wato dauke kafa daga barinta to Allah ya ce wannan wa in tuslihu da za ku sulhunta matsalan da yake a kawo irin hakan a tsakankaninku wa tattaku ku yi taka tsantsan da dokokin Allah fa inna Allah kana ghafurur rahima dama Allah mabuwayi da daukaka me yawan gafara ne me yawan jinkai ne Allahu akbar wato kada wani namiji yanzu da yaji muna bayani ne ce cabbi da ni na shiga uku dama a shi abin da nake Allah ya hana a baka shiga uku ba tukuna kana biyu da rabi kana dab da shiga uku ne ina fata an gane to me ya kamata to shine sai Allah ya ce islih ko islahu ku sulhunta sai ka to shi kenan da asuban nan insha Allah za mu je a sulhun ta ina fata fahimta kawai sai wancan matan ta ga a mai gida yau shekara talatin da biyu ya aka yi ne sai ka ce wa'azi haka ake so an gane wannan da kyau in tuslihu in kuka gyara barnan da kuke a kai a da ko kafin ku sani ina fata an gane yau karatun na masu mata biyu <laughs> yana wani ina ta jama'a gari Allah ya ce wa tattaku kuka ji tsoron Allah kuka kiyaye dokan Allah kuka yi taka tsantsan wajen to bari in yi kokarin yi abin da ya dace wancan da nake yi a baya in tuba wa Allah sai Allah ya ce to za ka riske Allah a matsayin mai yawan gafara mai jin kai Allahu akbar wato mu gode wa Allah da Allah yake da waɗannan sifofi na jin kai ga mu bayansa Allah ba azzalimi bane ba mugu bane balantana kai tunanin ai kai kan tsakaninka da Allah ka shiga uku shi yasa aka ce kada ka muna nawa Allah zato duk inda ka tsammaci Allah nan zaka same shi jama'a an gane wannan da kyau ko sannan kuma kai akan wani kada ka shiga tsakanin shi da Allah duk yadda ka ga mutum na mugun aiki yana barambara ma yana kaza yana kaza tsakanin shi da Allah baka sani ba amma kai ne kai mai iya nasiha gurgurdan nasiha amma kaka yanke mai wato tsammani daga rahman Allah shi da kanshi Allah ce, qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayi da kuka san kun yi wa kanku barna kun yi wa kanku ainihin wato ta'addanci kun saba wa Allah sabawa na gayya amma duk da halka Allah yake kar ku ɗebe tsammani daga rahman Allah shi Allah ya san shi ne rahama ne ba wannan ya kai ga aka taɓa samun wasu mutane biyu ba annabi ba mu labari ina jin mun karanta a nan ɗaya mutumin kirki bawan Allah ɗan uwan nashi kuma tantirin ne saban Allah ne yayi mishi wa'azi yayi mishi kai wata rana da ya kure shi sai ce na rantse da Allah Allah ba zai gafarta maka ba dole kai dan wuta ne Allah sai ya ji zafin wannan irin shigege da aka yi mishi nan take Allah ya ce mala'ikan mutuwa ya kashe akwai wanda zai kama Allah shike na aka kawo su baki ɗaya gaban Allah Allah ya ce mani alladhi ya Allah. bi Allah aksira al fulani waye kai da har za ka yi rantsuwa da ni cewa ba zan gafarta wa wani ba to wannan sakamakon abin da kai din nan na gafarta mishi kai kuma na bata aikin ka da haka shi ya tafi aljanna kai ka tafi wuta karshen tuka tuka kenan ko shi yasa kai hankali tsakaninka da bayan Allah wallahi kai dai ka ji da kanka alaikum anfusakum ka ji da kanka amma kai ka taka laifinka kana hangen na wani kamar yadda ake cewa laifi tudu ne ko to wannan mugun aiki ne ma ga wani bawa can shi ma ya zo mutuwa sai ya tuna irin barnan da yawa Allah sai ya gane wallahi gamon shi da Allah ba za ta yi kyau ba a daidai wannan lokacin sai girman Allah ya cika a zuciyar shi to amma jahilci da yake fama da shi sai ya rasa ya za a yi ya samar wa kanshi mafita sai ya kira yaran shi da magarin shi ya ce ina game ku da Allah in na mutu kar ku kuskura ku birne ni dan in kuka birne ni zan haɗu da Allah ni kuma na san akwai matsala to baba mai kake so a yi sai sai ga wasiya ku kona gawa na kurmut sai kun tabbatar ya zama toka gaba ɗaya sai ku kasafta uku ɗaya ku je ku watsa kan dutse ɗaya ku bari sai iska ya taso irin gadangadar ɗin nan sai ku sake shi ɗaya kuma ku je bakin teku kaga shi kenan mun rabu da Allah kenan har abada a tunanin shi jahilci yake fama da shi me ya faru yaran nan ko suka cika mishi wasiyar shi aiko ana gama kaɗe wato tokan shi na ƙarshe sai Allah ya ba wannan tokan gaba ɗaya umarni kun fayakun ba Allah bane inama amruhu ila awar shay'an ai Allah in ya nufa ba kawai kawai cewa zai bainal kaf wan nun ne harafi biyu ne Allah yake ku tattaru sai gashi a gaban Allah sai kuma ya farka sai mai kyarfita kenan kuma ko jama'a gana Allah yake ya ba kai bawa nan me yasa ka aikata haka yace wallahi ya Allah tsoron ka ne Allah yake to tunda har ka gane na isa ka ji tsoro na ni kuma na yace maka jahilci jama'a ko kun fahimta ba jahilci ne mai amfani ba tsoron Allah ina fata an gane tsoron Allah shi abin da Allah yake so ka ba Allah matsayin da ya cancanta jama'a gane wannan da ke ko almuhim ku duba a nan da Allah maɗaukakin sarki ya ba da doka akan cewa kada maza mazaje wato mazajen aure kenan ko su yi kaza ga matansu to shine kaga a daidai nan wani zai fara tunanin to ai shi kila yayi hakan sai Allah ya ce amma in kuka sulhunta daga baya abinda Allah ke so kenan in ka ji nasiha ka gyara iyakanta kenan an gane wannan da ke ko ka kuma kiyayi dokokin Allah abinda Allah ya ce ka yi sai ka ci gaba da yi wanda ya ce ka bari sai ka bari to in kai haka sai Allah yake maka albini cewa dama fa Allah mai yawan gafara ne ishara akan me kenan zai gafarta maka sannan Allah dama mai jin kai ne ishara akan ne zai yi maka jin kai dama an gane wannan ne kyau ko Allah ya sa mu dace hadisan da malam zai kawo na farko a karkashin wannan babi يتي عن an abi رضي الله عنه qala قال رسول sallallahu alaihi الله عليه wa sallama استوصوا bin خيرا فاكركشن to a wancan aya zan babu wani fa'ida musamman ga 'yan uwana ɗaliban ilimi akwai wani magana da zaka ji wasu malamai suka yawan ambata aka zo karkashin wannan cewa ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kawo wa matan shi abu sai ya raba a tsakaninsu in ya gama sai ce to ya Allah ga adalcin da zan iya amma kaka kama ni da wanda ba zan iya ba ina fata an gane wannan hadisai malamai sun tabbatar da cewa bai inganta ba Su karanta ainihin wato a malam Nasiruddin Albani a cikin Irwaul ya yayi bayanin rashin ingancin wannan hadisi Abu Hurairah Allah ya kara mishi ya yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa istawsu bin nisa'i khaira annabi ya ce ina muku wasiti da mata ku kyautata musu ku yi musu zamantakewa mai kyau wanda zai zama akwai alkhairi a cikinsa fa innal mar'ata domin yadda al'amarin mace yake shine in baka san wace ce mace ba khuliqat min dhila'in an halice ta ne daga kashi mafi ƙwarewa a jikinka shine kashin haƙarƙari ƙari jama'an gane wannan da kyau ko a nan aka halice su sai annabi ya ce wa inna a'waja ma fi bila'i a'la in ka dubi pelvic garden abinda suke cewa pelvic kashin nan wanda yake a kwankwaso an gane wannan da ke ko wanda ya hada zuwa inda gadan gadan bayan ka ya sauka din nan to in ka duba idan da ka taba ganin surar shi ko hoton shi inda ya fi kwane-kwane da ya fi lankwashewa shine daidai sama ina fata an gane to daga nan ne aka ya kito sai Allah ya halicci mata tashi kaga komai yana komawa zuwa ga asalin shi duk yadda mutum yake to sai asalin shi ya rinka yin tasiri a kan shi kaddara mutum ne aka halice shi a nan Najeriya kila cikin kabilan Bahaushe ya taso iyayen shi da kakannin shi da Hausawa ya shekara hamsin a cikin Hausawa zai yi rana guda ka ce wani ka daina fahimtar yaren Hausa a haba da Allah abin da wahala a ce ko zo sai ce na mamanta manta zo ma to ai cewa na mamanta ma da Hausa ya faɗa ko kun fahimta ma'ana ina son ku gane yadda mutum ba za ka iya raba shi da asalin shi ba to asalin mata kenan jama'a daga wannan kashi mafi karkacewa manzo Allah yake mafi karkacewan kashi a na awaza kuwa to shine sama fa in zahabta tuqimuhu annabi ya idan ka ce za ka yi yunkurin da wannan kashin ka yi wa kashin panel irin yadda masu gyaran bodin motoci ke tada mota komai yadda ya lankwashe ko to in ka ce za ka yi irin wannan annabi ya to sirri shine kasar tauni wallahi karshen ta karyawa za ka yi dan kashin nan ba zai taba miƙewa ba haka Allah ya halitta kashin jama'a fahimta wa in taraktahu in kuma kace to shikenan tunda dai biye da za a yunkura a miƙar ba zai miƙe ba bari a bashi yadda yake ki ta zama a yadda kike annabi yace lam tazal aw lam yazal a'waj to ba za ta taba gushewa ba kuma tana nan a karkashin in ka bar a haka to ya dawoma a haka in ka ce za ka miƙar da ƙarfin tsiya zai kare to kenan ne shawara barin ko miƙarwa na wabtaji bai na zalika sabila sai ka shiga tsakankani ina fata gane ana cizawa ana hurawa ma'ana sai ka ƙoƙarin mikarwan da kaga ya fara reaching amplitude inda zai balle to sai ka ce to bari a bari dan sarara kuma haka ake yi haka ake mu'amala da mata jama'a da haka ba a zuba musu ido ba kuma a yi musu da ainihin wato karfin bala'i da haka ana yi ne ana ainihin wato a sanyayawa sai annabi ya cika shi wannan wasiyar nashi da yadda ya faro shi tun farko ya ƙara cewa fasausu bin nisa'i da haka ine muku wasici ga mata kun dai gina yi muku describing ɗabi'ar su ko to ku yi ƙoƙari ku kiyaye alakan ku da su da haka ka gane babu yadda za a yi a ce ka zauna da mace a ce baka ga ba daidai ba ba zai yi ba to amma ba daidai nan ba ba za ka sa mai ido ba ba kuma za ka ɗauki mataki mai tsauri a kan shi ba na fatan jama'a mun gane to su kuma mata wani lokacin sai kuma su mai da wannan hadisin dalilin iya shege ina mata gane sai ka tace yauwa dama annabi ya ce a karkata muke oh dama kin sa a karkata kike ko to ko da bulala za ki miƙe shi yasa Allah ya kawo ka'idodin miƙar da ku Allah ya ce fa'izuhunna wahjuruhunna fil mabadi'i sai sai ne ka shauɗa mata bulala za ta miƙe ina wata ta gane Yau, da haka ba a san ya shege ya ku mata ku tsaya ku san ya kamata me yasa ku kuke jagewa akan in yaran ku suka yi muku ba daidai ba ku ta ihu kuna dukan su amma ku sai a kyale ku ina fata gane da haka ba za a kyale ku ba dole za a yi kokarin miƙar da ku din kuma ana samun masu miƙewa cikin ku alherin Allah ya kai ga mata ko eh to wara cike muku da addu'a hmm. Wasirewa riwaya ce fi sahihaini a wani riwaya cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake almar'atu kabila'i mace to kaman kashin hakarkari ne in akamta ha kasarta ha in kace kai jola fa ta miƙe to zaka karya ta zaka zo ka ji me annabi ke nufi da karya wannan wa in istamta'ta biha istamta'ta wa awajin in kuma kace to za ka haƙura ka zauna da ita a hakan annabi ya ce to ba za ka gushe ba kana ganin wannan ɗabi'a na karkata ta tare da ita ina fata an fahimta to shi yasa kai ne za ka yi ƙoƙari a matsayinka na namiji da Allah mai kai da kai kawwam a kanta to kai ne za ka rinka yi kana seta ta an fahimta ko shi yasa idan ta zo ƙarƙashinka aka bada aka ba ta dokar cewa ba ta da yancin yin duk wani abu in ba ibadar Allah ba sai da izininka saboda hankalinka ne zai iya gyara ta ba na ta hankalin ba in ka bata da hankalinta to barna za a yi saboda hankalin nata na kasashe yake haka annabi ya faɗi annabi ya ce na fisatu dinin wa aklin suna da nakasan hankali kamar da suke da na addini ko ku fahimta to ka fahimci sirrin da yasa Allah ya ce komai in za ka yi ta yi da izinin ka kenan an gane wannan da kyau ko amma ba abin da ya shafi ibada ba kai wasu nau'ukan ibadoji ma da ba na farilla ba a nan ma sai da Allah ya ce ka nemi izinin naka in za ta je sallan jami'a masallaci ne aka ce ka nemi in za ta azumin nafila kai mai gida kana gari aka ce ne ba kaga waɗannan ibadoji ke da ma ina kuma ga abin da ba ibada ba za ka je anguwa za ta yi kasuwanci za ta je ziyara za ta je eh, biki ko sana'an su kenan dama to a nan kanta kuskura ta yi gaban kanta sai da izininka sai sa annabi za mu zo mu ji annabi ya ce in ce maka da'a shine fa aka ce to kai ma ka kiyayi ka'idoji amma in ita ma ta ce ita ma kwallon abin nan ce ko to za ku je yadda za ta kaya ina fata fahimta ka san shari'a musulunci ya iya banan yawwa kada maza su ce kai wato wallahi za fi mana rashin kunya a'a ku saurara za a zo inda za a jira kansu su ina fata an fahimta wa fi riwayatin muslimi a wani riwaya kuma a riwaya al-imam muslim annabi yace innal mar'ata khuliqat min dila'in ita fa mace an halicce ta ne daga ainihin wato kashin hakar kai lan tastaqima laka ala tariqihi ba zai taba miƙewa ba akan yadda yake wannan kashin ba zai taba miƙewa ba da haka ba za ka taɓa ganin yadda kake so da mace ɗari bisa ɗari ba idan da akwai matan da za a samu yadda ake so da su ɗari bisa ɗari to barin matan manzan Allah ne amma su da kan sai da suka fita da manzan Allah a gidan wata guda manzan Allah wata guda annabi yayi ba bai kwana a gidan shi ba <laughs> yawwa to ka ji wani ya ce kai to ka gane in har suke wa manzan Allah haka min babi aula si maka jama'a an gane wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha awaju da haka in har zaka zama zauna da ita ku yi mu'amala ka ji daɗi da ita to a haka dai za ku ci gaba ana cizawa ana hurawa a haka za ku ci gaba da jin daɗi da juna wa in zahamta wa in zahabta tuqimuha idan kace zaka miƙar da ita by force ha. to sai dai faka falla ta to menene ma'anan fallawan nan wannan qur'ani na karbe shi a hannun yara wa kasruha talaquha karyatan da za a yi to shine saki kadi da ka in kace kai fa in mace bata yadda kake so ba to wallahi sai dai kai kai kai kai kai kai kai kai maganinta iya abinda da za ka yi shine ka sake ta to saki kuma a babin aure yana daga cikin abu mafi kyamatarwa gare ka wato shine abin da ba a son ya kasance domin shaidan ba abin da yake jin daɗin ya faru tsakanin ma'aurata irin sai kai hasali ma duk karamin shaidanin da ya tura aiki ya je aiki akan ma'aurata har ya kai ga ya sabbaba saki ya faru tsakanin su ko shi babban shaidanin iblis kenan har nadin sarauta yake kara ma wannan shaidanin saboda ya kai mishi matuƙa to daga nan za ka gane shi, saki shine abu mafi kyama da ba a so ya kasance a aure amma in ya kasance la mahala hakan shine abin da zai fi kawo maslaha gare ka gare ka za a yi ba inda aka ce abu gadol halali a falat wannan hadisi mai rauni ne biya ba hadisin annabi bane ina fata an gane shi yasa ayan alqur'ani sun zo burjik tun daga suratul nisa wannan har suratul nisa'i a falak talaq kenan kai har sunan sura ma Allah ya sa wa suratul falak. babu wani littafi na addini da kai bayanin ibadoji da ba za ka ga an kawo kitabul talaq ba ko babu talaq to din me yasa wannan dan ka gane shi ma bangare ne wanda Allah ya shar'anta in har za a yi ga yadda za a yi jama'a an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki sa mu dace to ka gane dai cewa karyawa wannan da aka ce to shine ainihin wato saki sannan kuma ke mace da in an yi magana kafin a je a dawo sai ke rinka cewa to a sake ni mana in an sake ni ai ga dubu nan a waje suna so na ke ballaga zaki dan inda ke ba ballaga za ce, ki yi tunanin dubu irin ki da suke waje waye aure su ga sunan suna watan gari a gani, suna fatan jama'an gane da haka ba abin da ya fi wa mace rufin asiri kamar zaman aure jama'a wata mata cikin matan manzon Allah da yake ita ne hankali ce ta tsufa sauda bintu zam'a Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin kuma ya auro wata yarinya karama sai wannan mata ta fahimci yarinyar nan gaba ɗaya ta ainihin wato janye Manzan Allah daga barinta kuma har Manzan Allah yana jin nauyin saboda nata haƙƙin to yana samun wasu nau'i na rashin jin daɗi saboda mu'asara da wannan yarinya ce karama tana buƙatar a kasance kusa da ita domin a bata seti yarinya ya shekara tara ya shekara sha ɗaya aisha kenan saboda sai ta ga kai in fa ban yi abin da ya kamata ba ƙarshen ta annabi zai sake ni domin ya iya tarbiyyar wannan yarinya to ni ko da in fita gidan aure kuma gidan aure irin na manzon Allah to gara in yi haƙuri akan wasu haƙoƙi nawa gari na wayewa sai take tare kofar gida yanzu Allah ya zo fita sai ya ganta lafiya yace ina da magana ne da kai to bismillah yace ina neman wani alfarma ne annabi yake faɗi mu ji yace na ga take taken ka kwanan nan akwai yiwuwar in nayi sakaci to za a kora ni gidan iyaye na, za a sake ni to ni ko da ka sake ni ya manzon Allah wallahi gara in ma kwana na ya juyo ma'ana haƙƙin kwana na in ya juyo to na haƙura a barwa aisha in zauna ba ka zuwa wajena sai sanda ka samu lokaci da haka duk cikin kwanaki in ka samu lokaci sai ka zo amma nawa kwanan na ba wannan annabi ce, kin yadda ai haka yake sosai kwani fa da fada ba kai ka nema ba manzo Allah yake to an gama ba ko zan sake kin ba jama'a gane gano wannan ke ko shikenan sai ta zauna lafiya gashi har yau aka ambace ka sai ka ce ummul mu'minina haka ashe tana da hikima tana da hankali ta gane fita gidan aure ba shine solution ba amma ke kina nan kullum kina kwazzaban mijin Ka sace ni mana wai kina ganin kamar in ba ke ba ba zai rayu ba man an ina fata an fahimta jama'a da haka mata ku gane wannan Allah madaukakin sarki shi ya shar'anta wannan zama kuma ya kawo ka'idoji daga cikin ka'idojin kuwa shine ku yi biyayya sai sa Allah annabi yake fa in ata'nakum fala tabu alaihim sabila za mu zo mu ji insha Allah jama'a an gane wannan da ke ko da haka ki hakuri da wannan halin da kika samu mijinki a gidan aure ya fi miki alkhairi fiye da ki tunanin wai sai za ki fita na fata an gane sai kin fita za ki gane abin da yake a wajen gidan auren jama'a an gane wannan da ke ko mata da yawa da za ku gansu suna zuwa suna ainihin wato ladabi da biyayya ga wasu mazaje banzan bazara a waje da sun yi wannan ladabin da biyayya ga mazaje su da ba za su shiga wannan walakanci da kaskancin ba Allah madaukakin sarki ya samu Allah ne ya saboda yadda suka suka zama so cheap and uh, useless حديث ندري بيرة جسبا إن ترى ما ليس وعن عبد الله دين زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ انبعث أشقاها نعم من كرن تعيش وفي رواية المسلمين خلقت من جلعي باشين إن حتى تقيمها كسرتها با ليه كسرتها لن شيني طلاقها سكن أي شيء مكا كرن تعيش sai dai da yace qawluhu awajun bi fathi al-ayn wal wa wato anan inda yace fa in istamta'ta biha idan kana son kai zama zaman jin daɗi da ita istamta'ta biha wa fiha awaj a haka zaka ci gaba da rayuwa da ita da wannan karkatar. ba za ka iya miƙarwa ɗari bisa ɗari ba sai dai a ɗan yau gobe a haƙura ji ba a yi gata a haƙura haka za ku ci gaba to shine awajun haka za ka karanta da fataha kan ain da fataha kan wa abdullahi dan zam'a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zai fara yin bayani ne game da wata aya a cikin suratu ash-shams wa duhaha yace wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama naji yana khutuba yana jawabi wa zakara naqa har wa'azin annabi yazo kan wannan naqatu salih a taguwan nan na annabi sale ko da Allah ya maishe shi aya ga yana Allah yake a menene na qatallahi ko idan ba aka ashqaha fa lahu rasulullahi yawwa to wannan na din annabi sai wa'azin shi yazo kan wannan taguwan to me ya faru wallazi ƙaraha, kuma annabi ya wa'azi akan wanda ya je soke wannan taguwan kun san daga cikin mushirkan zamanin annabi salih an samu wani kangararre ya je kashe wannan taguwa bayan ya ce hadihi naka lakum aya fadaruha a fi ardillah wannan taguwan fa to na Allah ne da haka ku kuka nema ku ka ce a kawo muku aya to ga aya inda za ku gane na Allah ne ma daga cikin dutse ya fito ba wani raƙumi da ya yi yunƙurin haihuwan wannan taguwan, da haka ku bar wannan taguwan. kuma daga cikin a ukuban da za a yi muku sakamakon ayan da kuka nema rana ɗaya naku ku je ku yi dabdalan ku a bakin teku ku sha ruwa ku yi kaza the following day kuma na taguwan ne kaga sun koma suna raba kwana su ma da dabbobi ce tun da su ma dabban ne sun kijin wa'azi ina fata an gane to shi ne aka ce ku bar taguwan ta rayu sai suka ga kai ba fa zai yiwu ba a ce mu mutane da da raƙumi muna sharing bounties na Allah to sai annabi yayi bayani game da wanda ya je soke wannan taguwa, fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam gashi annabi yake ba su labari annabi sai ya karanta wannan aya idin ba'atha ashqaha yayin da suka aiki mafi iyatuwa a cikin su matsiyacin cikin su sai je wannan aika aikan in ba'atha laha rajulun azizun to bari ku ji labarin mutumin da ya je wannan aikin mala ya ce wani mutum ne aka aika mai girman daraja arimun muni'un fi rahatihi wanda in yana cikin wato convoy din shi mutumin ana girmama shi ana ganin shi mutumi ne mai daraja sun mazakarar nisa to da wa'azi ya wa'azi sai wa'azi ya juyo kan mata kuma fawa aza hinna annabi ya wa'azi game da mata faƙala. daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ne. shine ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jalda al-'abdi fala'allahu yudajji'uha min akhir yawmihi annabi yace to mata dai kamar yadda kuka ji mutane ne waɗanda suke karkatattu amma kuma ba za ku kyale su ku yi mu'amala da su a karkacen ba amma manzon Allah yace na fasan wasunku suna yunkuri su yi wa matansu duka duka irin wanda ake yi wa bayi wannan kuma ai bai yi ba ko da Allah ya ce hunna ai ba irin wannan duka aka ce ba ka daki mace kamar kana dukan jaka ina fatan jama'a an gane wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to mutum zai je yayi ma matar shi duka duka irin wanda ake yi wa bawa amma kuma saboda rashin daraja sai kuma can tsakar dare sai kuma ya zo yana rabanta yana son kuma yana son ya yi wato yi jima'i da ita ai akwai kunya jama'an gane wannan da ke ko ko karanka kai wa duka irin na Allah ya isa din nan idan bai yi haushi ba da daddare ranar zaka zargi karan to na mace ina fata an gane da haka ba daidai ba ne kenan annabi yana nuna ma kai ma ka rinka yin ya kamata mana kai wa mace irin wannan duka kuma ka zo kana neman ka sauke bukatar sha'awanka tattare da ita jama'a an gano wannan da ke ko to kakan barin wani abun kai ma kenan dan wani abun ina fata an gane ثم وعظهم في ضحكهم من الزرطة وقال لم يضحك أحدكم من لما يضحك أحدكم مما يفعل to su kuma mata da suka ji irin wannan to sai kuma suka fara dariya suna cewa haba ai mu ma muna muna maganin su ai in sun zo mu ma sai mu kulle mu bari mu hana su ya kwana yana kufurki sai suka rinka irin wannan dariyar muguntan ko to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan me ɗayan ku kuma zai yi mugunta kuma yazo yana dariya a kan shi wato annabi yana ta tarbiyyar al'umma ne ko yadda kowa zai rayu da kowa cikin darajtawa da sanin ya kamata da rashin kuntatawa wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim sun karoce shi can da yace a arimun muni'un fi rahfihi ko wancan mutumi da yaje soke wancan taguwa gashi shine malam yake garibul Hadis anan yace wal arimu bil ayni al muhmala war ra ainun dinnan mara dugo ne da ka ba garimu zaka ce ba dan ka ce garim to ya zama wanda bashi yayi mishi kasutu kenan kaga fassara ya sauya ina fata an ba kuma za ka ce azim azim kai wa ra'un din dugo shi kuma zai bada wani ma'ana shi ma duka ba dugo a kansu shine yake al'ain al-muhmala da ainun din da ra'un din babu dugo a kansu wa huwa shirriru al-mufsid shine ma'anan shugaban wato tawagar barayi masharranta kasan tog su ma suna da shugaba ko in aka samu gang na yi wato 'yan fashi da 'yan kidnapping suna da ogansu kuma ko to irin wannan ogan shi ake cewa al'ari an gane to irin shi ne shi aka ba wancan kwangilan ya je ya soke wancan taguwan dama irin wannan aikin sai yan iska ya ko wa qauluhu sai kuma maganan da annabi ce in ba'asa a cikin wancan ayan ai kama bi sur'a wato da gaggawa aka bashi wannan contract da aka da sauri sauri ya je zartar da wannan aikin to kaji wannan kenan yanzu inda za ka gane wato hadarin da yake cikin rashin biyayya na mata ka duba yadda annabi sallallahu alaihi ya alakanta ɗabi'ansu da wancan wato matsiyaci cikin mutanen annabi salih Allah ya sa kun fahimta ma'ana wa'azin ya dace a lokaci guda aka yi shi alaman duk mace mara mutunci to ita ma tana da mugun dabi'a ko mugun yanayi irin yadda wancan bakin arnin yake da shi kenan Allah kyauta الحديث الثامن بعد المئة الثانية الثمانون بعد المئة الثانية الثانية سنة 280 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو هريرة الله يقرأ مشي يدايتي من ذن الله جلال أمسن الله ثبت عجريش ياتي لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر الله أكبر أو قال غيره رواه مسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكي شوى لا يفرق تلوبية كلمة يكي يفرق ba ya furuku bilkaf ba an gane ko bilkaf to menene ma'anan ya faraku shine kada ka cika fushi akan matanka annabi yake duk mumini namiji to ya daina yawan fushi da matar shi mace mumina ita ma an gane wannan da ke ko me yasa annabi yake ɗabi'a ne na yau da gobe ba yadda ka iya zo mu zauna ne zo mu saba idan yau ta ɓata maka rai gobe ai za ka daɗaɗa maka da haka sai ka rinka biyan farashin wancan fata maka ran da wannan faranta maka da kai shi sa Umar dan Khattab yana daga cikin gwalagwalan Ya ce, ina yin haƙurin zama da matana saboda wasu dalilai kamar guda biyar wanda duk duniya ba wanda zai biya min waɗannan bukatun sai ita me dalili na farko yace saboda ita take kula min da na, duk wanda zan ɗauko duk duniya ya mun wannan aikin ba kamar yadda ita za ta yi ba haka ne ko ba ka bane haka ne yace to dan wannan ina yin haƙuri da wasu kurakurai ko wasu ɗabi'u irin nasu na mata dalili na biyu yace ita ce sabbahatun lifa'ani ita take girka mun abincin da nake ci ka je restaurant ka gani za ka siya abinci Ka ga yadda kai ma za ka rinka yi kana taka tsantsan haka ne ko ba ka bani sannan kuma a gama sabin ɗinka ka ɗauko kuɗi ka biya amma matanka cikin izza kana zaune za ka kishin gide ta kawo maka ka ce ruwa fa ta sake komawa ta ka amma kuma ta gama ba za ka bata komai ba haka ne ko ba ka bani ba shi ya kamata kai ma kai haƙuri da ita saboda wannan bukata da take ɗauke maka sannan ya ce ita ce take wato wanke min kayana ma'ana tana gyara min gidana da ƙarshe yace ita ce kuma take gamsar mini da sha'awa na in ya tashi to saboda waɗannan dalilan nakan yin haƙuri da halayenta irin na mace to waye shi ma zai ce bai samu waɗannan abubuwan da matan shi a ce kai kai ma akwai dalilan da za ta haƙuri da ita to shi na annabi yake cewa la yafraku la yafrak mu'minun mu'mina kada mumini namiji ya rinka yin wato fushi da matar shi mumina saboda me in kariha minha khuluqa idan tai maka wani mugun ɗabi'a yanzu wanda ka kyamace ta saboda wannan ɗabi'a radiya minha aka wata ran za ta yi maka abin da za ta faranta maka rai ina fata an gane da haka a rinka biyan farashin wannan da wancan au qala a wani lafazin annabi yace ghairahu za ta yi maka wani abu da zaka ga yau kuma ai ka ji daɗi ina fata an fahimta rawahu muslim al-imam muslim ya rawaita hadisi wa qawluhu to ga garibul nan ko yace maganar da annabi yace yafrak yafrak sai yace huwa bi fathil ya wancan ya din farko za kai ma yawo din fatha wa iskanin sa fa'un kuma kai mai dauri wa fathir ra ra'un ka kara mai fatha sai zama yafrak an gane ko yace ma'anahu yubghidu kun gani ma'anan wannan yafrak shine ya fushi to fushi ne ba a son ka yawaita yi Kakan aka ce kaka yawaita yin fushi ina kuma zai kai ga saki wanda sakamakon mafiya yawa fushi yake kai zuwa gare shi Yukalu a farakatil mar'atu zawjaha larabawa sukan cewa farakatil mar'atu zawjaha mace ta yi fushi da mijinta wa farikaha zawjuha shi mijin ya yi fushi da ita bi kasirin ra an fahimta ko ya ha, bi fatkiha ai ha. wato ya yi fushi da ita wallahu alam Allah shi ne mafi sanin Hadithi na 281 wa an amr ibn al al-jushani radiyallahu anhu ga wani sahabi kila shi ma baka taba jin sunan nan ba amru bin ahwas ka saba jin abdullahi dan amru dan as ko to wannan ba amru dan as din bane amru Ibnul ahwas al-jushani wato ba jushani kenan ko radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yadda annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana sami'a annabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi amru din ya ji annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi fi hajjatul wada' a ranar da aka yi aikin hajjin ban kwana a lokacin annabi wannan wa'azin ya kulu da an Allah ta'ala bayan annabi ya yi kutubatul haja ya kare inda alhamdulillah ya yabi Allah ya gode wa Allah wa asna alaihi ya girmama Allah ya bayyana matsayi da ainihin wato iko irin na Allah wa zakkara wa wa'aza annabi ya tunatar da buye mana wa'azi an fahimta ko sun maƙala to daga cikin wa'azin da annabi yayi annabi yace ala jama'a ku saurara wastausu bin nisa'i khaira ine muku wasiya ku kyautata alaƙan ku tsakanin ku da matan ku na aure fa inna ma hunna awanin indakum haka za ku karanta nan wasu ya zo da fasaha ko wanda ya zo da fasaha sai ku gyara fa inna hunna fa inna ma hunna awanin indakum saboda su waɗannan matan fa to abokan wato taimakekeniya ne gare ku taimakon ku suke yi ba wai sun zo zaman bayi ne a ƙarƙashin ku ba ina fata an fahimta sun zo ne a matsayin abokin zama wanda za ku rinka taimakon juna ka taimake ka ita ma ta taimake ka kada wani namiji ya ɗauka cewa ai shi kwata-kwata matar ba ta wani taimakon shi wallahi ƙarya ne in ma ya faɗa haka shi ma ya san yayi zalunci ina fata an gane ka ɗauka komai kai ne kawai ma kake yi a kana yin naka ita ma tana yin naka ko da ko nakan ya fi nata yawa amma dai ita ma tana yi ko yawwa ta annabi yace awan sun zo abokan taimakekeniya ne inda kum a wajen ku laisa tamlikuna min hunna shay'a ghaira zalik annabi yace ku sani fa ba fa abin da kuka mallaka na rayuwarsu in ba wannan wato a alfarman zaman auren ba ai tana da iyaye kuma ita ma iyayenta suna santa amma tunda ibada ake son a yi sai iyayen suka haƙura suka baka ita ta zama mai taimako gare ka zama an fahimta ko to ka gane cewa ba daidai ba ne ka maida ta kaman dabba a gida kana mu'amala da ita kaman wata mara yanki irin kamar colonialism ɗin nan da turawa suka yi wa iyaye da kakanni a'a ba irin haka ba don wallahi in ka je ka ji irin rayuwar da wata matar take yi a ƙarƙashin mijinta za ka tausaya mata ko kare baya irin wannan rayuwar na wahala da bakar azaba wannan ba daidai ba ne ya kuma zaje ku ji tsoron Allah jama'a gane wannan da ke ko wajibi in an bugi jafi to a bugi kai ma ina fata an gane da haka annabi ya bayyana muku matsayinsu in ba ku san matsayinsu ba wani ya mai da matar shi abin jibga kamar an yi wato wani ganga zikirin safiya da marece shine ka ji tap tap har mutanen gida sun saba ina ba ta gane wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku gane cewa ba abin da kuka mallaka nasu in ba wannan haƙƙin zamantakewan auren ba annabi ce. illa an yi a tina bi fahishatin mu bayyana sai fa in wannan matar ta zo da alfasha alfasha bayyananna to a nan kam ba su da wannan alfarman kuma a ce mata aure ta je tana ainihin wato kwarkwasa da ainihin wani namiji tana ƙarƙashin giyan aure ko har ta kai ga tana zuwa tana ainihin wato fasikanci tana zinace-zinace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amarin wasu matan kuma ya kai ga haka matan aure da dama a yau akwai inda an san wurin zuwa zinace-zinacen su ne wata ma saboda tsabar rashin tsoron Allah bayan wanda za ta je ta yi a waje har sai ta gayyato wani kwarto kuma ya zo yana binta har cikin uwarɗakanta suna zina da shi wannan wani irin lalata ne aka yi kuma jama'a wani irin duniya ake a yau shi yasa waɗannan bala'o'i da kuke gani suke faruwa wallahi abinda wasu mu suka jawo ne dalika bima kasabat aidiku kika je kake irin barnan da ake yi jama'a a yau abin zai baka takeici ko kare ba zai ci ba ka je ka gama mata suna bin ainihin wato ma'aikatu ma'aikatu da sunan suna zuwa neman abu kaza ko abu kaza amma ba abin da yake kasancewa sai fasikanci wata majan wata matan har ta fitsari yadda za ta rinka yin magana ga tsau da mazaje kai ba za ka taba cewa mata aure ba ce wata har zai kai ga tana ainihin kama hannun wani namiji a bainar jama'a tana mata aure Allah ya kiyaye annabi ce sai fa in sun zo da alfasha wanda yake a bayyane fa in fa'alna to in suka irin wannan mugun aikin annabi yake fajiruhunna fil mabadi' to kula ladabtar da su ta hanyar ƙaurace musu daga ainihin wato wurin kwana ƙauracen a ɗaki wadribu hunna kuma ta cancanci a irin wannan halin a yi mata duka amma wani iri zarban ghairu mubarrihi duka ba mai tayar da fatan jiki ba ina fata an fahimta ma'ana kamar ka samu ah, hulanka ka maka mata a kai <laughs> <laughs> na ga kuna dariya ne wani zai ce cap jan wato ta mamai da ni abokin wasan ne kenan ko <laughs> na fata ai duk matan da take da mutunci an fahimta in ta san iri yadda take da kima a wajen mijin yau aka ce ta yi laifin da har mijin ya ɗauki hula ya mata mata to ranar za ta kwana ne cikin bakin ciki da ta kai in tana da hankali amma wadda za ta yi dariya ta ce a ah, baban audu wato ni ne wayo ba ga wannan ta zama balle kasa ba da irin su ake ba jama'a ana magana mata masu mutunci ne jama'a in kin san mutuncin kanki za ki cika da takaici ne cewa o wato ni yau har nayi laifin da mijina har ya buge ni don Allah da ba zan sake yi ba nadaman da ake son ki yi amma kika ji baki nadama ba to dama ke ba irin matan bane Allah ya kyauta annabi yace ba duka ne tare da shi ba fa in afa'anakum to in Allah ya sa sun hankaltu suka ci gaba da muku da'a cewa to Allah ya da ayi hakuri ba zan sake abin da na yi ba Allah yake fala tabgu alaihin sabila kai kuma kada ka ka sai ka fa ka kama ta fa da laifi ba tana cewa ayi hakuri tana cewa ran ma baki kaza yi hakuri to kaza kuma me ya kawo shi nan a'a kada kai kuma sai ka matsa wai sai ka gano laifinta Allah ya ce illa ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika jawabi ya cika bada jawabi yake ala ku fa saurara fa inna lakum ala nisaikum haqqa tabbas kuna da wasu haƙoƙi akan matanku wanda dole su kula muku da waɗannan haƙoƙin amma kuma ba ku kaɗai kuke da haƙƙi ba nisaikum alaikum haqqa su ma matan suna da haƙƙi akan ku jama'a ana fahimta yadda musulunci yake cizawa yake hurawa ko kowa yake ƙoƙarin ya daidaita domin musulunci ba addini ne na zalunci ba kowa na da aini wato gwargwadon nashi haƙƙin yadda kake da shi a kanta to fa ita ma tana da haƙƙi a kanka to menene haƙƙin miji akan mata sai annabi ya ce fa haqqukum alayhinna haƙoƙinku a kansu Allah yufina furushakum man takrahun kada mace ta kuskura da ainihin wato shigo da wanda ba kwa so ainihin wato cikin ɗakin ku balantana kan gadon kwanciyar ku ina fata an gane shi yasa aka ce ba daidai ba ne mace ta ainihin wato karɓi bakoncin wanda miji bai ba da izini ba amma kaga mata yau sai dai wanda Allah ya kiyaye wata matan saboda sakarci da rashin sanin kiman kanta duk ƙawayenta sun san yaya shimfiɗin gananta yake ƙawayenta duk sun sani sun san tana da shimfiɗa fari sun san tana da ja tana da kore saboda tsaban dakikanci ai uwaɗakanki daga ke sai miji amma haka wani namijin zai shigo ya ga wata ta yi rashe-rashe a kan gadon shi wannan kuma fa waya ƙawata ce to shi kuma sai ya rarage to sai kuma ya fita saboda ya iya to wannan din rashin sanin haƙƙin kai ne jama'a ba daidai ba ne ki kawo wanda ke baya ainihin wato so ya gan shi cikin ɗakin shi ballantana kan garin shi kun ji abin da annabi ya ce ko wannan haƙƙin maza ne tabbas kuma dole ku kiyaye shi wala ya azanna to kun gaji annabi ya sannan kada ku kuskura ku ba da izini fi buyutikum liman takrahu ku ba da izinin A wani ya kawo ziyara cikin gidanku wanda mijinku bai ba da izini ba ina fata an gane ala to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan janibin sai yake ku kuma mazaje wa haqquhunna alaikum menene su kuma haƙƙin su su matan ku akan ku an tuhsinu ilayhinna sai ku kyautata musu gwargwadon iyawa ina fata an gane wajen ne fi kiswatihinna wa ta'amihinna wajen abin da za ku tufatar da su da kuma abin da za ku ciyar da su na abinci ku kyautata iya halin da kuke da shi ina fata an gane rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hadithun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce to malam zai mana fassara wasu kalmomi yace qauluhu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace awanin me ma'anar shi ai asiratun jam'u aniya bil ainil mummala wa hiya al asira shine mai taimakekeniya ina fata an fahimta wal ani wato aka ce ani a larabci guda ɗaya asir shine wanda aka kawo domin ya taya ka yin wasu ayyuka jama'a an gane wannan yake ko me yasa aka kwatanta da kaman birtsunan yaƙi in aka ce an kama bursunonin yaƙi to ka san su ne masu muku aikace aikace da hidima ko haka annabi ya sifanta su sai ce shabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa shabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mar'ata fi dukhuliha tahta hukmi zawji bil asir annabi ya kwatanta irin ɗawainiyar da mace za ta rinka yi wa miji kamar na kamamman yaƙi kamar na birtsunan yaƙi saboda ayyukan da za ka rinka kula maka da shi na cikin gidaje to kaga a ƙarƙashin wannan ina 'yan feminism waɗanda suke cewa wai ai babu inda aka ce mace ta ainihin wato zo ta rinka yi maka aikace aikacen gida da haka wasu mata suna ganin yanzu sun waye daga cikin condition in za a yi ɗaurin aure wai dole fa za ka nemo mai yi mata girke-girke da share ɗaki da shimfiɗa gado na fata an gane wasu condition da suke sawa mazajen su kenan ita ba za ta yi girki ba wai ai ba inda aka ce mace ta yi ta girki ba inda aka ce ko eh to duk ku zauna kowa yunwa ya kashe shi na fata an fahimta Allah ya kyauta wannan duk rashin sanin addini ne jama'a ga as-sayyida Fatima Allah ya kara mata yadda bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzan Allah na ji labarin an samu kamammun yaki an samu bayi shine na zo a taimake ni da wanda zai rinka taya na aikata aikatan gida me wannan yake nunawa Fatima yar manzan Allah tana yi wa mijinta aikata aikatan gida to me ya aikace aikacen gida ne wai zama da juya remote control ana kallon talabijin shine aikata aikatan gida da niƙa da guga da wanki da shara da duka su da aikace aikacen gidan har ta nuna hannayen ta suke gaji, har hannaye na sun yi kanta saboda aikace aikacen gida annabi ya ce to ki je gidan ina nan zuwa zan zo in baki abin da ya fi bayi annabi ya je koya ya ce ki rinka salati Allah yana baki lada kina tasbihi kina tahmidi 33 din in zaki bacci ladan da zaki samu da wannan aiki ya fi a kawo miki wanda zai rinka taya ki abin da annabi ya nuna mata amma yau wasu malamai har zaka ji wai suna wa'azi wai kai namijin ne zaka je ka siyo abincin dafaffe kuma ka buɗe bakinta ka zira mata a ciki <laughs> eh ka to yawa sai ka na ka tauna mata abincin ma kafin ka sa mata a bakin ma Allah ya kyauta to kun dai ji shi yasa annan annabi sai kwatanta su da asir kamar an yi wato burtunonin yaki wa darbul mubarrihu wani irin duka ne wanda annabi ya kwatanta da mubarrih sai ce shafu shari shi ne duka wanda zai iya tayar da fatan jiki wani lokacin ma zai iya fasa jiki har jini ya zuba to irin wannan dukan ne annabi ce kada a yi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yawa matawa a za mu zo mu ji a gaba annabi yake a a a wancan aya na wazirbu wannan annabi ya karanta sai maza ya ce to ashe dama ya halatta mu yi musu duka ai kowa sai dai nemo gora suka yi wa matansu dukan tsaya gari na wayewa annabi ya ga mata sun cika kofar gidan shi <laughs> lafiya wannan ta zo da baki ya kumbura wannan <laughs> annabi ce to mazajen mu ne duk sun zama su duka annabi ce a ba abin da ce su yi ba kenan sai annabi ya ce ba ba shi daga cikin wato mazaje na kirki masu dukan mata ina fata an gane Allah ya sa mu dace to nan ne ake nufi da abdarbu almubarrihu duka mai tada jiki har ya iya fasa jiki annabi ce ba irin wannan duka aka ce ku yi ba da aka kada ka ce a nemo maka kebur na ba ta gane yau sai kin gane menene sai kin gane ruwa ba sa'an kwando ba ne ko a'a ba haka ba wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama sai kuma cewa da annabi yayi fala tabghu alaihin sabila kada ku nemi dai sai kun kama su da wani laifi ne ma'anan wannan ai la taslubu tariqan tahtajuna bihi alaihinna kada ku ce wai sai kun kure su kun dai kama su da wani laifi wa tu'zunahunna bihi har ku cutar da su saboda wannan ba wallahu a'lam Allah shine mafi kai dan wa masu albarka anan za mu saurara insha Allah da darasin mu na yau sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a lamban hadisi na ɗari biyu da tamanin da biyu insha Allah akwai wani tambaya guda ɗaya da aka aiko ya ce assalamu alaikum malam ina da tambaya kamar haka shin ya halatta shafa shafa masauko mai domin gashi ya dawo kuma malam ya halatta shafa ma gemu da saje a su ma shafa mutu mai domin gashi ya tsoro malamai sun tabbatar da cewa babu laifi idan ka yi amfani da wani man shafawa wanda yake a gyara gashi ko ya tsira da gashi amma da sharaɗin wannan man an tabbatar babu wani abu wanda zai cutar da lafiyar jiki a ciki in dai babu abu mai cutar da lafiyar jiki babu laifi insha Allah wallahu a'ala wa alam dan wa masu albarka na mu alaikum assalam Eh. to malam yana tambaya ga da cewa wannan sulhu da aka ce a je a yi da mata to yaya sifan sulhu zai kasance za ka je ne kawai ka nemi gafaranta ko ko za ka je mata da wasu yar toshi ka toshe bakin <laughs> ina ba fahimta duk wani hanya kyakkyawa wanda babu wani haramci a ciki wanda kake ganin za a iya sulhuntawa ana iya zuwa a yi ina fata an gane in ta kama ma misali in kai ka je ba za ta yaji ba sai ka je ka tura wasu dattawa ka ce da Allah ga wannan dubu ɗari biyu ɗin a ɗan ƙara mata da shi a ce ka gyara kujerun ɗakinta da shi yi jika duk wani abu da zai sa a fahimci juna a yi haƙuri da za a je a yi in kuma ka san ka bata baki kawai shi kenan ko ka ɗan fita da ita kuka ɗan je a kai ɗan mata shopping kuka dawo shi kenan don hanyar da za a iya bi insha Allah na'am na'am na gane wato asali abin da ya danganci mu'ashara na zamantakewa na tsakanin miji da mata to ya bambanta tsakanin ashar irin ɗabi'unka daban da na wani kamar yadda irin ɗabi'un matanka daban da na matan wani da haka irin kai method da za ka yi approaching ko za ka bi wajen kai magance matsala kaza ko ta yi wani in ya bi wannan irin method din matsalar zai ƙara kamari ina fata fahimta da haka kai idan misali matanka ta yi maka laifi babu shakka za ta zo ta nemi gafara saboda ka'ida dama wanda yake ƙasa shi yake zuwa ya rissina kuma ya rankwafa ga wanda yake sama da shi idan na faɗa haka ba yana nufin ah, dukawa ba fa ina fata an fahimta dole na kasa shi zai ainihin wato ba da kai ya kuma nemi afuwa da yafiya shi na sama to da dama idan yawa na ƙasa laifi to yana ba da haƙuri ne ta hanyar kyautata mashi ina fata an gane misali ah, a matsayinka na uba ka san kayi wa 'ya'yanka laifi kuma kana yi ko ba ka bane to amma madadin ka zo ka ce to ku yi hakuri na yi muku laifi kawai sai ka siyo musu biskit <laughs> ba haka wani da sun ga biskit sun gane to yayi eh, lalle ba baya abin nan ke to haka to gwargwado yadda kake tsakaninka da iyalinka idan kai matanka irin wacce kake so kawai ka ce to kake sake wallahi ke ke ke ka ja nayi kaza to ni ma ba zan kara ba shi kenan sai a gama haka wanda kuma ita kwaɗayi ya ce sai an siyo mata gurasa da da tsire sannan take wucewa kai ma sai ka siyo mata da ina fata an gane so gwargwadon yadda kake da iyalinka gwargwadon yadda zaka mu'amalanci ba ta hakuri da mutum su ta Allah na mala wa alaikum assalam amin da yi na mala yana tambaya game da wani ɗabi'u da wasu marage ke yi idan aka ce wata mace ta haihu daga cikin matan shi to sai a a ce ba za a dawo kwana menene raba girki da ake sai ta kwana arba'in to asali wannan ba wai shari'a musulunci ne ya kawo ba kuma idan aka tsaya aka duba abin ba za a ce daidai ne ko ba daidai ba abin da ya danganci zamantakewa tsakanin ma'aurata to yarjejeniya ne is a matter of agreement da haka in kai da matanka kun yi wannan sharaɗin kuma duk sun amince cewa in wance ta haihu dalilin reno da za ta yi da kuma ah, jinin biki da take yi to an ɗauke kwana an ɗauke rabon kwana da ita sai bayan ta yi arba'in in kun amince da wannan babu laifi ina fata an gane idan kuma sun ce a duk da tana a jegon to ita dai a rinka zuwa tana jin ɗumin miji kusa da ita a ci gaba yadda ake yi babu laifi duka sai sai matter of agreement ba wanda shari'a zai ce haka ne ko ba haka ba ne ina fata an gane in ma kun amince a lokacin cewa to a raba awa sha biyu da rana kana ɗakin mai jego da daddare kuma kana ɗakin ɗaya matan har ta gama jego <laughs> shi ne aiki ya ganga kenan <laughs> na mata an gani Allah ya sa mu dace na mala na kare na haka na su ma ba ba matan kirki ne. mala yana magana akan mata wanda su kuma za su ce haifar su fa ba a musu ta huce Allah in kai musu ɗaya za su maka biyu in kai musu kayan kara za su yi maka na gora da haka har akan haka dole mazajen suke haƙurin zama da su wannan ba ta daga cikin mata salihai da annabi ya bayyana ina fata an gane eh, kuma suna daga cikin matan da ake jiye musu tsoron makomansu jama an gane wannan da kyau ko duk matar da ya zama ba ta biyayya ba ta da'a ga miji har ya kai ga misali in ma miji ya mata fada ita ma za ta rama to wannan mata ba ta daga cikin mata na gari Allah ya kyauta to ba daidai bane haka insha Allah jama'a musulmi za mu saurara a nan insha Allah a yi haƙuri akwai abubuwa da dama da za mu zo mu ji ai ba mu yi nisa a cikin karatun ba insha Allah in Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله